kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su gasar fili da kanin labarai. To hawa Isra'ila ta kaddamar da hare-hare ta sama a kudancin kasar Lebanon a wani harin da ta kira daƙile shirin kai hari kan kungiyar Hezbollah. Jami'ai sun kama Panel Drop ɗan asalin ƙasar Rasha kuma Faranshi, biliyoniya wanda ya kafa kuma yake shugabantar manhajar aika saƙonni ta Telegram. Daga nan za a cewa shugaban Sudan ya ce gwamnatinsa ba za ta shiga tattaunawar sulhu da 'yan ta'adda masu adawa da juna a ƙasar Switzerland ba. yana mai shan alwashin yaƙi na tsawon shekaru ɗari. A bangaren rahotannin za ku ji yadda takaddama ta ɓarke tsakanin jam'iyyar APC mai adawa a jihar Zamfara da jam'iyyar PDP mai mulkin jihar. Mai girma gwamna ya faɗi inda taki ya fito taki gwamnatin tarayya da jikiyar da wasu abubuwa dai an samu tirela saba'in. Za kuma a ji cewa hukumomi a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakan dakatar da wasu motocin sufuri na kasashen waje daga zirga-zirga a yankin musamman ma na tarayyar Najeriya. Mun zo mun nuna cewa motoci da suke ɗaukan kaya daga Najeriya tunda mu ba kasan mu ce to a bar 'yan najeriya nan da kayan su su shigo vilkin difa ba su wuce ba sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida inda a yau shirin ya shiga jamhuriyar kamaru amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya Isra'ila ta kaddamar da hare-hare ta sama a kudancin kasar Lebanon a wani harin da ta kira daƙil shirin kai hari kan kungiyar Hezbollah. Daga nan sai kungiyar 'yan bindiga ta Lebanon ta ce ta harba ɗaruruwar rokoki da jirage marasa matuka a matsayin ramuwar gayya kan kisan wani babban kwamanda a wani harin da Isra'ila ta kai a Beirut a watan jiya. Kazalika musayar wutar da aka yi ba ta haifar da yakin da aka daɗe ana fargaba ba, amma lamarin yana ci gaba da taɓaɓɓarewa. Masu shiga tsakani na Amurka da Larabawa sun yi ta ƙoƙarin ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas da aka shafa watanni goma ana gwabza a zirin Gaza. Tare da fatan tunkara wani babban tashin hankalin da ka iya janyo tashin hankali tsakanin Amurka da Iran. Da tsakar dare ga dukkan alamu an kawo ƙarshen musayar wuta ba tare da an samu asarar rayuka ba. jami'ai sun kama pavel drob dan asalin kasar rasha kuma faranshe biloniya wanda ya kafa kuma yake shugabantan manhajar aika sakonni ta telegram an kama shi a filin jirgin sama na bakwai da ke wajen birnin paris a yammacin ranar asabar kamar yadda gidajen talabijin na tf1 tv da bfm tv suka ambato majiyoyin da ba a tantance ba drob na tafiya ne a cikin jirginsa na kashin kansa in ji tf1 a shafinta na yanar gizo inda ta kara da cewa an kai masa hari ne da sammacin kama shi a faransa a wani bangare na binciken farko na 'yan sanda tf1 da bfm duk sun ce binciken ya mayar da hankali ne akan rashin masu gudanarwa a telegram kuma 'yan sanda sun yi la'akari da cewa wannan lamarin ya ba da damar aikata laifuka kuma ya ci gaba da gudanarwa ba tare da ɗaukar wani mataki ba akan manhajar aika saƙon drop na fuskantar yiwuwar gurfanar da shi a ranar lahadi a cewar kafofin labaran faransa manhajar telegram mai matuƙar tsaro wadda ke da kusan masu amfani da ita biliyan ɗaya tana da tasiri musamman a rasha da ukraine da kuma tsohuwar jamhuriyar tarayyar soviet an sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan kafofin sadarwa irin facebook da youtube da whatsapp da instagram da tiktok da kuma wechat da sanyin safiyar yau lahadi allah yawa mai martaba sarkin ningi dr yunusa muhammad dan yaya rasuwa a birnin kanan najeriya magatakardar masarautar ningi ya yi wa wakilin abdulwahab muhammad karin bayani sunana muhammad sabu abubakar magatakardar ningi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai tabbas haka ne kuma taba sarkin ningi alhaji yi nusa Muhammadu dan yaya Allah ya masa rasuwa bayan sallah sallar ba. kuma ya rasu ne a asibiti eh, Expert Alliance da yake Kano da ba ya dawo daga wajen duba lafiya da kasar Saudi Arabia da zauna a Kano don ya dan huta kwana biyu kafin ya iso gida. Bayan yana Kano din kuma jikin ya danki shine ji an kai shi asibiti shi wannan Expert Alliance din kuma wayewar garin yau shi ne Allah ya mishi da suwa. Shi mai mataba shi ne sarki na nawa? Mataba shi ne sarki na goma sha biyar. To ya rasu ya bar ‘ya'ya nawa da mata nawa? Mataba ya rasu ya bar mata hudu da ‘ya'ya ashirin da biyu. Shekarunsa nawa ne a duniya? To mai mataba dai sa ga yadda muke tafiyar da shekarunsa a aikace yana da shekara kusan casa'in kenan yanzu. Yanzu abin da muke jira shine an taho da gawar mai mataba daga Kano za a iso da shi Ningi mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad zai zo Ningi za a yi jana'izar mai mataba karfe hudu tare da sauran sarakunan manyan sarakunan mu na jihar Bauchi da makwabta ma waɗanda suka ji labari kuma suka ce suna zuwa za su zo a yi jana'iza da su. To Allah ji mai martaba ya gafarta masa labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ƙarshen labaran. Kafin nan yanzu bari mu shiga arewacin Najeriya. inda wakilinmu a zamfara abdulrazak bello ya shaida mana yadda takaddama ta barke tsakanin jam'iyyar apc mai adawa a jihar ta zamfara da jam'iyyar pdp mai mulki a jihar akan batun tallafin da shugaban najeriya bola tinubu ke aikewa jihar jam'iyyar apc mai adawa a jihar zamfara ta zargi jam'iyyar pdp da kokarin yi wa gwamnatin shugaban kasa bola ahmad tinubu kafar agulu a bisa tallafin tirilolin takin zamani da na shinkafa da makudan guraren da yake aikawa a jihar domin raba al'ummar jihar kyauta wannan na zuwa ne biyu biyo bayan kaddamar da rabon takin zamani buhu dubu tamanin da ɗaya da gwamnan jihar Dauda Lawal ya yi inda ya ce za a raba wa manoma dubu arba'in da ɗari biyar takin zamanin kyauta haɗi da sauran kayan aikin noma jam'iyyar ta apc ta bakin mai magana da yawunta yusuf idris gusau ta ce gwamnan na kokarin rufe kokarin da shugaban kasa tinubu ke yi domin ya kasa sanar da al'ummar jihar asalin wurin da ya samo takin zamanin tare da hanawa sauran 'ya'yan jam'iyyar da adawa damar cin gaje tallafin duk da yake a cewar shi ana rabon takin zamanin ne a daidai lokacin da bukatar shi ta wuce mai girma shugaban kasar tarayyar najeriya shugaba bola ahmad tinubu mun san cewa ya ba dukkan jihohin najeriya taki kyauta ba a sayar ba ba kuma a ce an rage farashi ba to muka ga shi gwamnan jihar zamfara ya ji ya kaddamar da taki bai faɗi cewa ga adadin takin da mai girma shugaban ƙasa ba al'ummar jihar zamfara domin a basu kyauta wanda dukkan jihohi na saurari gwamnan jihar sokoto yana cewa an ba shi taki tirela tamanin wanda suka sau suka ƙara za su raba kaza to mu a jihar zamfara ba mu sani ba shan gwamnatin tarayya da ta bada nata cewa ta yi kada a bayar ne ko ko me yasa ba za a faɗi cewa shi shugaban ƙasar Najeriya ba ya bada taki a raba al'ummar jihar Zamfara. Haka ma ya ce akwai buƙatar gwamnatin jihar Zamfara ta daina yin rufa-rufa kan kayayyakin da shugaban ƙasar ke aikowa da shi domin raba al'ummar jihar kyauta. Ya ce akwai buƙatar a sanar da su asali yadda kayan suka samu asali ta yadda al'umma za su san irin yadda shugaban ƙasa Tinubu ke tallafawa jihohi da kayayyaki iri daban-daban. Shin ina takin da ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar? Domin mun ga an ba da shinkafa mu ga an raba ba an ba da kuɗaɗe daga baya mu ga an ba al'ummar jihar Zamfara ba. Farko ma da shugaban Najeriya farko farko ya ba da kuɗi aka ba da shinkafa an ɗauki tirela biyu an kai a Ahmadu Bello Stadium aka raba aka kaddamar har mu sake jin ina aka kai wannan. So abin da ya sa mu matsayin mu na yan adawa kuma jam'iyyar mu ita ke mulki a Najeriya. To muna ganin kamar gwamnan yana ƙoƙarin dushe ko kuma bata shugaban ƙasar Najeriya a jihar Zamfara. shugaban kasa bai nuna cewa shi dan jam'iyyar APC bane ba zai ba jam'iyyar PDP ba ya nuna cewa shi dan kasa ne na gari wanda ke kokarin ganin cewa ya taimaka ma al'ummar kasa domin samun ci gaba a harkar noma to ban ma san wace da suka bi na wajen rama wannan taki domin taki duka na al'ummar jihar zamfara ne ba taki ba ne na jam'iyyar pdp kadai ba. to sai dai sakataren jam'iyyar pdp na jihar zamfara naziru ibrahim rufa'i ya bayyana zance a matsayin soki burutsu domin a cewar shi gwamnatin jihar na tafiya ne a bisa tsarin gatasarai ta hanyar yi wa al'ummar jihar cikakken bayani akan ababen da take aiwatarwa a faɗin jihar. mai girma gwamna ya faɗi inda taki ya hito taki gwamnatin tarayya da yan da wasu abubuwa dai an samu tirela saba'in kuma gwamna ya faɗi haka kai tsaye cewa an samu trailer saba'in daga da NGKs da gwamnatin tarayya. Ita kuma gwamnatin jihar Zamfara. Eh, ah, trailer saba'in kamar buhu nawa kenan. Trailer saba'in to kowace trailer tana dauke da buhu ɗari shida. Ita kuma gwamnatin jiha ta sai trailer saba'in da biyar. Shi ne ya kama trailer ɗari da arba'in da biyar wanda gwamnatin Zamfara ta kaddamar da rabonai? ranar talatin da ta wuce. Ya ce manoma da sauran waɗanda za su ci gajiyar tallafin an zaƙulo su ne daga da 147 na ƙananan hukumar mulki goma sha da ke faɗin jihar ta Zamfara. Bature na cewa better late than never. Yanzu muna cikin watan August. Akwai abubuwan da suke da buƙatar taki ko ga yanzu. don haka shi abin da aka baka latti ya yi abin da aka hana maka gaba daya. Yanzu haka dai jam'iyyun guda biyu na ci gaba da rubuce-rubuce a tsakaninsu. Ƙarshen rahoton kenan Abdulrazak Bello Kaura murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. An gaida Abdulrazak Bello ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Gasar fili da ci gaban labaran duniya. jiya asabar shugaban sudan hafsan sojojin kasar abdul fattah al-burhan ya ce gwamnatinsa ba za ta shiga tattaunawar sulhu da 'yan ta'adda masu adawa da juna kasar switzerland ba yana mai shan alwashin yaƙi na tsawon shekaru ɗari. ba za mu je janiba ba za mu yaƙi na tsawon shekaru ɗari. burhan wanda sojojinsa suka kwashe sama da watanni goma sha shida suna fafatawa da 'yan ta'addar rsf ya faɗa manema labarai a port sudan a ranar 14 ga watan agusta ne amurka ta bude tattauna a ƙasar switzerland da na nufin rage wahalan da mutane ke fuskanta da kuma cimma yarjejeniyar tsagaita wuta mai dorewa yayin da tawaga rsf ta bayyana sojojin sudan ba su ji daɗin tsarin ba kuma ba su halarci zaman ba ko da yake suna tattaunawa ta wayar tarho da masu shiga tsakani. mutumin da ake zargi da laifin wani hari da aka kai birnin solijin da ke yammacin jamus da ya kashe mutane uku sannan ya raunata wasu takwas ɗan asalin ƙasar siriya ne kuma yana da shekaru ashirin da shida, a cewar hukumomi da sanyin safiyar yau lahadi wanda ake zargin ya mika kansa kuma ya amince da aikata laifin 'yan sandan dulosdorf da masu gabatar da kara sun faɗi a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa cewa a halin yanzu suna ci gaba da binciken hannun wannan mutumin a harin in ji su. Harin wanda kungiyar ISIS ta ikirarin daukar alhaki ya faru ne a yammacin ranar Juma'a a cikin hop a filin kasuwa inda wasu makaɗa ke wasa a bikin murnar cika shekaru 660 na Soljin. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma shirin zai garzaya jihar difa a Nijar inda hukumomi a jihar suka ɗauki matakan dakatar da wasu motocin sufuri daga ƙasashen waje daga zirga-zirga a yankin musamman ma na tarayyar Najeriya. Kada in ja ku da nisa ga wakilin a fan Haru sila Rashidu da cikakken rahoto. A jihar Difa gamayar waɗansu ƙungiyotar ne masu zaman kansu daga ciki hada ƙungiyoyin sufuri gami da na 'yan kasuwa suka gudanar da wani zaman taron tattaunawa tsakanin su da mahukuntan jihar Difa. a wani mataki na lalubo bakin zanen warware jerin matsalolin da haɗakar waɗannan ƙungiyoyi ke fuskanta alhaji kiyari mustapha shine mai magana da yawun haɗin gwiwar waɗannan ƙungiyoyi da suka rattaba hannu kan wannan takardar ya yi ƙarin bayani game da tarin ƙalubalen da ke gaban su yana mai cewa mun zo mun nuna cewa motoci da suke ɗaukan kaya daga najeriya tunda mu ba kasan mu bace to a bar yan Najeriya nan da kayan su su shigo vilkin difa ba su wuce ba su sauke wa yan kasuwa kayan su saboda me rashin kawowa saukewa da ake ake dauka hanya ya sa kuɗi sun ƙaru a harkan abinci sosai a jadifa akwai lokacin da ya wuce wata shida muna cakuɗaɗɗeniya da lambobin ƙasashe daban-daban sai aka ce kar mota ko ɗaya ta yawo a cikin jadifa an ba lambar nijar ba to sun inganta lambobinsu to shine muke kira gare shi ɗaukewa waɗannan motocin a wannan takunkumin don saboda su samu su wala su ma kamar kowa akwai polis suna zuwa suna ɗaukan kayayyakin mutane a kewayen kasuwa shi ma muka ce gaskiya ga polis su tsaida na gaba bin mota tsakanin duwan da polis wanda suke yi na cikin gari saboda yana hatsari ga al'umma shine muka ce su rena bi waɗannan su ne dokokin da muka yi idan ba a curare mu ba insha Allah za mu tafi yaji aiki na rejonkin difa gaba daya da kuma duk wayannan kawancin kungiyoyi da suka zo suka sa hannu a cikin takarda idan ba a manta ba a watannin baya bayan ne gwamnan jihar difa da cewa general ibrahim bagadoma ya dakatar da waɗansu daga cikin motocin jihar gami da na kasashen ƙetare da ke gudanar da ayyukan sufuri a jihar difa ba tare da sun mallaki cikakkun takardun neman izini ba da nufin inganta harkokin tsaro a cikin jihar lamarin da ya haifar da karamcin shigo da kayayyakin abinci daga ƙasashe makwabta da haka ya haddasa karuwar farashin sa a cikin kasuwannin sassan jihar ta difa to sai dai game da jerin waɗannan korafe-korafe da haɗakar waɗannan ƙungiyoyi suka bayyana ya janyo babbar kuma baya ta fannin hulɗar kasuwanci tsakanin jihar difa ta jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya sakamakon rashin isassun motocin zirga-zirgar sufurin da ya sa al'ummar jihar ta difa suka shiga cikin wani yanayi na tsadar rayuwa usman sunusi wani babban dan kasuwa ne a nan jihar difa mu lallai yan kasuwa ne amma ba mu da isassun motocin da za mu saka su mana sufuri ko kuma kowa ya auna motar shi wani ba da kudin auna motar ma a yanayi yanzu najeriya da nijar kamar uwa da yau ba ɗaya muke yau dan dan najeriya da lambar najeriya ya zo akwai ka'ida na duwan ya yi lespase yana da takardun shi ya yi lespase ya zo ya sabce kaya ya koma ina ganin dama ce da ya kamata a basu dan talaka ya samu sauki gaskiya kuma samu koma baya sosai kasuwanci ya rage kayayyaki sun rage kuma wanda akwai din sun yi tsada da mutum ba zai iya saya ba kayan da zaka kashe mishi dubu goma ya zo gari yau sai ka kashe mai dubu ɗari in nawa ka kashe hanya dole in ka zo kayan za ka dora. Game da waɗannan ƙungiyoyi dai su nuna amincewarsu game da amsar wasu daga cikin ƙorafe su da mahukuntan jihar ta difa suka amsa musu. Muhammad shi shine sakatare general na game da waɗannan ƙungiyoyi ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Mun gamsu tun da mun yi takarda sun saka hannu mun saka hannu akwai abubuwan da aka kama na sauki akwai abubuwan da aka ce mana dole sai an yi zama na conseil de sécurité sun gani me ya kamata amma insha Allah za a samu sauki amma kuma muna da muna jira za yi takarda mu bada mu gani in mu zo kuma za mu zo mu zama mu ga wani mataki ya kamata mu dauka to sai dai kafin haɗa wannan rahoton na tuntuɓi hukumomin jihar ta difa sun ce babban abin da ke gaban su shine su ga sun cimma gurin da suka sa a gaba na magance wasu daga cikin matsalolin da ke addabar waɗannan ƙungiyoyin daga bisan dai mahukuntan jihar ta difa sun aina cewa game da sauran korafe-korafen haɗin gwiwar waɗannan ƙungiyoyi guda tara da suka aike musu za su yi duk mai yiwuwa ta hanyar magancewa amma sai bayan sun kammala nazari a hukumance wanda za su yi a nan gaba har usular